أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu dama muka sake haduwa a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka inda muke karatun mu cikin wannan littafi muktasar hajjin fasili na ibnu qudama alaihi rahmatullah wanda a yau ma sha Allah ta'ala za mu ci gaba a daidai majalisinmu na 48 wanda yi daidai da uku ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu 22 ga watan 12 miladiyar annabi isa alaihi salam 2017 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi idan ba manta ba a darasinmu da ya wuce yi bayani akan duk mutumin da yake da tsantseni game da al'amuran duniya yana kuma kwaɗayin saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin mutane da za su samu nutsuwa a wannan rana kuna fatan Allah ya samu na ciki malam ya shigar da mu babin da yake magana akan cakuduwa dangane da masu mulki da mawadata musamman kuma waɗanda wannan matsayin bai sa sunan zamanto masu tsoron Allah ba mana wannan matsayin ya sa sun yi amfani da shi wajen zaluntar bayin Allah to kai a matsayinka na almajiri ko kuma musulmi wanda bai kai wannan matakan ba so a matsayinka na mai tsantsenin rayuwa da kuma san kuta da mutuncinka da addininka to me ya kamata ka yi dangane da waɗannan malam ya yi bayanin cewa akwai halaye guda uku mun yi guda ɗaya daga ciki shine kai ka ɗau ƙafa ka je wajen to mun yi bayanai da ya shafi mutum ya ɗau ƙafa ya je gun mai mulki ko mai hali don kawai yana da wannan matsayin, ba wai don akwai wata alaƙa ba la'alla ko ya kira ka wani abu nashi da ya shafi addini ɗaurin aure ko wata rasuwa ta faru a gidansa ko wani abu dai makamancin wannan a haka kawai ka tashi kaje da sunan ziyara ko gaisuwa kuma dan kawai wannan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi imma na mulki imma na dukiya to mun yi bayanin wannan da kuma matakan da ya kamata ka ɗauka a matsayinka na almajiri ko a matsayinka na mai tsoron Allah subhanahu wata'ala da tsoron fitintinin rayuwa to hali na biyu shine za mu tashi a yau wanda daga shi kuma sai na uku babin zai ƙare sai zama karatun namu ne bayi da tsayi sosai domin babin da za mu shiga wani gaba ne sabo wanda muke so mu fara shi a wani shakali na daban kuma muke ƙoƙarin watsa shi ta hanyar whatsapp kamar yadda muka yi alkawari so daga kan wannan babin insha Allah ta'ala da za mu shiga duk wanda yi rijista da mu a wannan group to zai so maganin wayannan karatukan suna bayyana da ikon Allah subhanahu wataala ko da bai zo ba ba zai wuce shi ba insha Allah wanda kuma shine hikima babba na bude wannan group muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka mala yace alhalu thani hali na biyu shine an kula alaihi sultanu za'ira a ce mai mulki ya zo maka ziyara wancan hali na farko muka ce kai ne ka ɗaukafa ka je wajensa to yanzu kuma shi ne ya biyo ka har gida to a matsayinka na mai taka tsantsan dangane da al'amuran masu mulki me ya kamata ka yi ya ce jawabu salami labudda min ce amsa sallama dole ne kaga kenan yazo yayi sallama wajibi ka amsa kenan kamar yana so ya gaya maka amsa sallama a matsayin shugaba ya zo maka wannan wani abu ne wajibi to ina ga kuma wanda shi sha'awan ma zai yi a ce an zo masa wani yana da halin gayyata ma zai yi don a zo masa wani burinsa kullum a ce masu mulki ko masu matsayi nagari gari kaza da kaza da kaza ma duk mutanensa ne yana kuma hulɗa da su kuma yana zuwa wurarensu kuma su ne abokan harkar harkarsa ma'ana dai shi yana ga ya girma ya ɗaukaka ko da ko ya sa rigan malinta don ba na mantawa na taɓa jin wani malami mai da'awar haka cewa shi ya kai wata manƙaba wani matsayi a rayuwa saboda haka shi ba abin rainawa ba ne to amma mai matsayin nashi sai yana lissafa masu mulki mutanensa ne yana iya hulɗa da gwamna kaza yana iya hulɗa da kwamishina kaza yana iya hulɗa da wani kaza to wai shi haɗuwarsa kenan ganinsa ya kai kenan manƙabarsa ta kai wanda wannan kuma abin zargi ne ga wanda ya sa rigar malinta a ce ya sifantu da wannan ka dubi halin malamai magabata yadda suke ta'amuli tsakaninsu da masu mulki za ka ga babu sha'awan ma a ce wai suna da wani close relation tsakaninsu amma mu yanzu wani yana ganin hakan matsayi ne ko kuma samun girma ne ko daraja ya ce wa ammal qiyam wal ikram ka tashi don ka girmama shi saboda ya zo maka ya ce fala ya harumu muqabalatan lahu ala ikramihi ya ce ba haramun bane ka tashi ka fiskance shi don ka girmama shi musamman idan shi ɗin ya girmama wannan ilmin da kake da shi ne ya zo fa'innahu bi ikramil ilmi wa din mustahiqun lilhamd ya ce domin da girmama ilmi da girmama addini da ya sa ya yi ta kekeniya har ya zo wajenka to wannan ya cancanci yabo shi don ka yi masa tara na girmamawa kai ma ko ba a ce kayi ne don girmama shi kawai ba sai don mutunta addini da ya yi bai yi zamansa a gidansa ya buƙaci ka je ba kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata ja'farul mansur ya yi wa imam malik haka ya buƙaci ya zo ya koyar da shi a fadarsa ya ce masa al'ilmu yukuta wala ake ilmi zuwa masa ake ba shi yake ɗaukan ƙafa ya je ba yanzu wani da za a ce masa sarki ya baka lokaci a fada ka zo kana koyar da shi to shi ya samu abun alfahari cewa shi malamin sarki ne ko malamin shugaba ne ko malamin mai anguwa ne ko malamin ko ma wani irin matsayi ne wanda kuma su masu irin wannan matsayin galibi ba sa yadda su cakudu da mutane don su amfana amfanuwar addini sai waɗanda Allah ya yi ma dace muka dubi halin kafiran farko abin da ya hana su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan suka ce ya za a yi da majalisin mu masu mulki masu wadata da majalisin arazilun nas talakawa ya zama iri ɗaya sai dai ka musu majalisinsu daban majalisinmu daban ko kuma sanda suka gama suka tashi mu mu zo annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaɗayin musuluntar masu mulki din wata garkuwa ce da kuma ci gaba mai fadi ya kwaɗaitu da yin haka din, amma sai Allah ya ce masa mai wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka yadda ka kore su wayannan sune na gari sune na Allah in ka dubi masu mulki suna da sha'awan a ce an ware musu wani lokaci nasu na daban akan su zo su cakudu da sauran mutane wanda kuma a cakuduwarsu da mutane akwai darussa da yawa da za su ɗauka su ma mutanen akwai darussa da yawa da za su koya a wannan zaman to amma ba ma gane wannan galibi mukan ɗauka cewa yin hakan wata daraja ce da mutum ya samu wani abin duniya to shi yana ga sai dai a bi shi ba dai ya bi jama'a in mun dubi halin annabawan da suka gabata duk haka ne Allah yana ba mu labarin wasu tawaga ta wasu annabawan da wasu masu kudin suka zo suka ce masa nu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu yanzu kana sha'awar mu yi ka mu yi imani da kai alhali makaskanta marasa wadata talakawa sune suka yi imani da kai kaga kenan ɗabi'a ce da ta samu asali Allah ya Ya yace kama annahu bizulmi mustahiqqun lizam haka kuma girmama azzalumi dan kawai yana zalunci kuma ka san yana yi ka je ka girmama shi wannan abun zargi ne mun karanta wannan a baya fa in dakhala alaihi wahdahu wa qad an ya i'zazan a izazan fa huwa aula wa amsal ce idan kuma sarkin ya shigo shi kadai ne ba ma tare da wasu tawaga ba shi kadai ya ware jiki ya sulale ya nemi gidan malam ya je don wata fatawa ko don wani amfani da zai yi to nan ma babu laifi wajen tashi musamman girmama addinin da ya yi da kuma mutunta shi wannan ma shi yafi cancanta shi yafi dacewa wala ba'sa bil qiyami ala hadhihi niyya to babu laifi dan ka tashi ka girmama shi saboda zaton da kai masa na girmama addini da kuma girmama ilmi wa in alima anna zalika la yurithu fasadan Firra'iyyati wala raiyati yanaluhu azan min gababihi fatarkul ikrami bil aula ya ce kai idan ma ya zo maka ɗin duk da ya girmama addinin ya mutunta ilimin kuma kana ganin cewa ƙin yin ƙin tashi ka je ka girmama shi a miƙe ba zai haifar da ɓarna ba ga mabiya ko kuma a ce sauran ɗaliban da ke tattara da kai ko kuma wasu wanda masu matsayi irin naka yin hakan da kai ba zai jawo abin da zai sa wani fishin sarkin ya shafe su ba wala yanaluhu adan min ghadabihi kuma ba wani abu da zai cutar da kai dan yayi fushi? domin galibi a ce ya zo har gidanka kana zaune a majalisin iliminka ko kana kishin gide kana ba da ilimi yayi sallama ka amsa kuma baka tashi ka taro shi ba to lallai ba mamaki wani abu ya soso a cikin ransa ba mamaki shaidan ya dasa masa ka masa girman kai wani al'amari makamancin wannan ya faru wani daga cikin manyan maluma magabata wani lokaci yana zaune cikin harami wani sarki daga cikin sarakunan wannan zamanin ya zo masa ya same shi a kishin gida ya miƙe kafa ya miƙo masa kyauta ya ce masa ai in har zan miƙa hannu in karɓi kyautan nan taka to ba zan taɓa samun damar miƙe wannan ƙafar tawa ba ma'ana kenan girman ilmina da mutuncina shi ya bani damar da har zan yi wannan zaman har kuma miƙe ƙafa har kuma ka tinkare ni har kuma ka min kyauta to amma da a ce ina bibiyarka ina neman abin hannunka ban isan hango ka kuma yi wannan zaman ba kaga kenan yana nuna ashe in har za ka riƙe mutuncin ka to duniya za ta zo maka ma'ana masu duniyar za su neme ka da ita ko da ba sa so shi yasa annabi yace fi ma inda nas yuhibbuka nas sannan ka nemi ilmi lil akhirah dal lahira to a tatka duniya wa hiyar ragima ce duniya za ta zo maka tana mai kaskanci tana mai son kai haba-haba da ita shi yasa kuma za ka ga ko da malamin bai alaƙa bai so to za ka ga su masu mulki ko masu matsayi suna ƙoƙarin bibiyarsa da san zuwa gunshi da san neman addu'arsa ko wani abu makamancin wannan ko neman shawararsa ko na makamancin wannan saboda mi saboda kama mutuncinsa da darajarsa da ya yi saboda haka mala yake cewa in har riƙe mutuncinsa ba zai haifar masa da cutuwa ko wulaƙanci daga mai mulki ba to koda ya zo gidan nashi ma to maganan ya tashi ya taro shi ma bai taso ba yace fatarkul ikrami bil qiyam aula barin karrama shi da tsayuwa masa da zuwa taro shi wannan shefi yazo ya same ka inda kake illa iyaka in yayi sallama aka je aka bincika waye aka gane wane ne shikenan ka ce masa ya shigo ba kuma ka tashi a guje ka je taro shi ba da an ce wa mai malami ai ga wani honorable ya zo sai a ga kuma kai da kanka ka tashi buja-buja ka zo bakin kofa kana taransa to kaga wannan mutunci zai iya zubewa a wajen kuma zai gane cewa lallai eh, ko da ya zo gidan naka to shi yake sama da kai alhali ka yake sama da shi shi matsayi daban ilimi kuma daban Allah ya sa mu gane wannan thumma yajibu alayhi an yansahahu yace sannan kuma duk da ka ya zo maka ko da ziyarar ya zo to wajibi ne ka masa nasiha ya ce sun ma yajibu alaihi an saha ya masa nasiha cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan mulki ka tuna masa wasiyar da sayidina abubakar radiyallahu an ya karanta wa mutane lokacin da aka bashi khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace yace wullitu alaikum wa lastu bi an ɗora ni akan ku ba dan fanafiku ku ba duk da kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan kowa yace da za a gwada imanin sayyidina abubakar fi kiffa wa imanu sa'iril ummati dunal biya fi kiffa la rajaha imanu abubakar da za a ɗora imanin sayyidina abubakar a tafin ɗaya na mizani na auna ayyukan bayi a ɗauko sauran ayyukan mutane wanda ba annabawa ba ce da imanin sayyidina abubakar ya janye su kuma shi ya san yana da wannan falala yana da wannan daraja to amma saboda tawali'u irin nasu da ba girman ne a gabansu ba hudubarsa ta farko abin da ya ce kenan kullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa a'inuni inna kyautata to ku taimake ni wajen kyautatawar wa in asa'tu fa qawwimuni in ko mummunan abu nayi to ku dawo da ni kan hanya kaga wannan a matsayinsa nawa na shugaba wanda ya san darajar abin da yake kansa ya san girman abin da yake kansa to akan samu shugabanni haka to a matsayinka na wanda shugaba zai zo masa na farko dai ka yi masa nasiha ka yadda cewa matsayin da Allah subhanahu Ta'ala ya baka ka tuna masa da matsayin sayyidina abubakar da abin da ya faɗa shi ma ka gaya masa ba kun jama'a yayi ba falala ce daga Allah ya zaɓe shi ya kuma gwada shi kamar aiki ne yau sai ku yi makaranta da wani ku gama bal ma ya fi ka matsayi shi kuma sai ka ga bai samu aiki ba yana ta watan gaririya kai kuma kana fitowa sai ka ji an ce an sama maka aiki wani makan ya gama sai a ce aikinsa na na yana jiransa to amma shin hakan zai sa ka gode wa Allah ka gane cewa jarabawa ce ka gane cewa ba wayanka bane ko kuma a za ka yi na karuna wayanka da dabararka ne baka inna ma utituhu ala ilmin indi so wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wani lokaci in ya same shi da wata falala ya gan shi da wata ni'ima to sai ya ɗauka wayansa ne to ka masa nasiha cewa ba wayanka ba ne kuma ka masa nasiha da abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗa shi ma lokacin yana khalifa yace wallahi ina tsoron gobe kiyama wata tinkiya ta mutu saboda yunwa a ƙarƙashin mulki na Allah ya tambaye ni tinkiya fa ba dan adam ba yace yana wallahi yana jin tsoron wannan to ka masa nasiha cewa lallai haƙƙin al'umma yana hannunka ka ji tsoron Allah amma abin takeici yanzu sai ga mutum ya samu mulki malamai ma za su yi gungu wai sun je taya shi murna kuma ba mai masa nasiha a ciki kuma su yi ta mai ƙarya wani lokaci bal ma su ce su suka sa aka zaɓe shi da su da jama'as saboda haka sai su shimfiɗo wasu abubuwa da suke so ya musu na amfanin kansu in bai yi ba kuma sai to akwai ranar ƙin dillanci mana akwai lokacin da za ka dawo kuma ka nemi mu ce jama'a su maka kaga nan ma ma sun buɗe wani abu daban Allah ya kyauta wa yu'arrifuhu tahrima ma yaf'aluhu mimma la yadri annahu muharram kuma ya sanar da shi wasu abubuwa daga cikin nasihar da zaka ba shugaba ka san wasu abubuwa da yake yi na zalunci ka gaya masa karka ji wani tsoro gaya masa cewa abu kaza da kaza da kake yi haramun ne zalunci ne bai dace ba in alaika illal balam naka isarwa ne in ya ga dama yayi imani in bai ga dama ba ya bari haka annaba ma aka gaya musu aiki annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka gaya masa ka gaya musu faman sha'a falyu'min wa man sha'a wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce kawai inna atadna lil zalimin naran wanda suka kafirce wa Allah suka yin imani iyaka Allah ya musu tanadin wuta to kaga wannan ya zo maka duk wannan dama ce da zaka yi amfani da ita wajen gaya masa gaskiya musamman tunda zuwa ma yayi kuma wani lokaci ba laifi ba ne kai ɗin ka gayyace shi in har zai iya zuwa in ka gayyace shi don son ka isar masa da wani sako kamar yadda kuma ba laifi ba ne yadda muka karanta a baya ya zama manufan zuwanka wajensa nasiha ka je yi masa da gaya masa gaskiya kuma ka tashi inda hali ku yi wani zama personal wanda zai fahimce ka ka fahimce shi amma abubuwan da wasu maluma sukan yi wa shugabanni da sunan wai gaya musu gaskiya su fito kan mimbari ko su je mimbarin na wa'azi ne ko mimbarin na gidan rediyo ne ko mimbarin na masallaci ne irin wannan namu ya yi ta faɗan aibubuka na shugaba ko yana nuna zaginsa to wannan ba jarunta ba ne ko da mabiyanka za su rika makabara cin mutunci ne kuma wannan domin ba a yadda ka yi wa wani ordinary mutum haka ba ma balle shugabanka yana da kyau ka samu lokaci da za ku yi appointment da shi ya baka time ko shi ɗin ya iya zuwa gunka inda hali wannan shi ne aula in ko ba hali ya baka time kana iya zuwa don isar da wannan saƙo yace fa amma i'lamuhu bi tahrimi zulmi wa shurbil khamr fala fa'idata tafi bal alayhi an yukhawwifahu min rukubi maasi mahma dhanna anna at-takhwifa yu'athiru fi qalbihi yace amma ka gaya masa cewa naji kana shan giya naji kana kaza naji kana kaza to ka ji tsoron Allah a wannan abubuwan da kake yi mala ya ce ba amfanin yin hakan mana kenan ba amfanin gaya masa laifuffukan da yake ka lissafo masa su a sai ka masa hannunka mai sanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi idan ya ji laifi to zai zo ya yi hannunka mai sanda a masallaci wanda aka yi dominsa ya sani to haka shi ma za ka yi masa wa'azi ne ya ce bal alaihi an yi khawifawu min rukubil ma'asi ka tsoratar da shi akan aikata manyan laifufuka mahama zanna anna yi asirfi fi Ka yi iyayinka wajen karanto masa ayoyi ko hadisai masu nuna narkon azaba akan masu aiki iri kaza da kaza da kaza ba tare da ka ce daga cikin ayyukanka kana kaza kuma mai yin su ga irin azabarsa ba daga cikin laifuffukanka kana abu kaza kuma ga laifin mai yin abu kaza ga irin sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai masa ba a ba tare da kayi wannan ba naka kawai karanto masa girman zalunci da kuma abin da zai je riska gobe kiyama ka yi iyayenka kuma gwargwadon yadda kake ganin wannan wa'azin naka zai tasiri a ransa wa alaihi an yi rushidahu ilal masalih kuma ya ɗora shi akan hanyar da ta zamanto mai kyau ya ɗora shi akan hanyar da yake ganin in an bita da ikon Allah subhanahu wa ta'ala al'umma za su ji daɗin mulkinka kuma ba lallai ba ne da za ka gaya masan fai zama maslaha ne ga kowa a'a zai iya zama ma'ana ba lalle bane ya zama abu mai daɗi ga kowa domin an ce maslaha shine abin da zai zama mai amfani ga kowa ko da bai ma daɗi ba domin algalibu yawanci wani ko da an yi abin da zai amfanar da al'umma in dai shi a karan kansa shi kaɗai bai mora ba to ba amfani bane zalunci so duk abin da shugaba zai yi a amfani al'umma su amfana da shi wani shi a karan kansa shi kwaɗan shi kaɗai ɗinsa in bai mora ba to ba a yi ba to ka nusar da shi abin da zai zama amfani ga al'umma wanda la'alla wasu ɗaiɗaiku su amfana wasu kuma da yawa su amfana ka yi iyayenka wa mata arafa tariƙan lishar'i ya bihi gharadu zalim arrafahu iya ya ce duk kuma hanyar da malami ya sani wacce shari'a ta faɗa cewa zai kai ga biyawa zalumin nan bukatarsa na gyaruwa to an rafa ya sanar da shi mana duk hanyar da ka san wane shugaba ne a zalumi, dama ta samu kun samu kontak to yi kokarin isar masa da wannan sakon yi kokarin gaya masa kai a matsayinka na wanda ya sani dama ce ta zo maka to kada ka yi amfani da ita don gina kanka da iyalinka sawa'un zuwa maka yayi a'a sawa'un kai ne ka ɗau jiki ka je a'a sawa'un kai ka ne muka gan shi kuma Allah ya maka dace kuka haɗu to ka tabbata abin da zai haɗa ka da shi maslaha ce ta addini gaba ɗaya ba na kai da shi ba kawai ko kuma kai da gidanka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wannan hali na biyu kenan tsakaninka da shugabanni musamman kuma waɗanda ba a kan tafarkin daidai suke ba na farko muka ce kai ne ka ɗau jiki ka je na biyu kuma su suka zo maka to na uku fa ba su zo ba ka je ba amma kana sane da abin da suke yi na zalunci don tsoron kada wannan abin ya yi naso zuwa gare ka ko kuma wani abu ya kai ka ga haduwa da su ta inda kai kuma zai yi wahala ka iya isar da wani sako a wajen sai ka ɗau matakin ƙaura cewa ma'ana za ka ma iya barin gari ko kuma za ka iya keɓe kanka a wani wuri na musamman shi ne ce alhalatu thalith ko alhalu thalith an ya'tazila anhum shine ya kaurace musu fala yarahum wala yarawnahu ba za su ganshi ba shi ma ba zai gansu ba bai je inda suke ba ba su je inda yake ba bai bibiye su ba ba su bibiye shi ba wassalamatu fi zalik neman zaman lafiya a haka shi ya zaɓa wa kansa to yayin da ya zaba wa kansa wannan anan ma fa ana iya samun wata matsalar ta biyo baya kada ya zamanto a zahirin ka kai kayi hakan ne dan tsantseni karka fitinu da duniya kuma karka fitinu da damuwa to amma kuma sai zama kar ya zama ranka yana ɗarsuwa da wani abu na hannunsu da kana tunanin duk da baka je ba a ce lokaci bayan lokaci za a iya dan aiko maka da wata kyauta ko lokacin sallah ko lokacin wani abu daban na bikinka gidanka wani hidimar gidanka ta taso a aiko maka da wata gudunmawa in ba a yi hakan ba kuma ranka ya ɓaci to kaga a abin naka akwai kwan gaba kwan baya kenan ba ka yi haka don Allah subhanahu wata'ala ba kana so ne kuma kana gudun kar a ce kana so sai zama kana baya baya amma kuma kana son a haka to in ya zamanto haka to baka dace ba da wannan uzla din wannan kauracewan yace summa yanbaghi an ya'taqida bughduhum ala zulmi kuma ya zamanto a ranka me yasa kai wannan kauracewar shine gudun wannan zalunci kin wannan zaluncin a ranka fala yuhibbu liqa'ahu bai fata bai so ya rika haduwa da su wala yusni alaihim kuma ya zo ko da a mimbarin wa'azinsa ne bai yaba musu duk da ya san cewa ba mutanen kirki ba ne ko baya tare da su kuma ya rika yaba musu dan jama'a su ji cewa lallai malam wane yana tare da masu mulkin nan wala yastakhbiru an ahwalihim kuma ya daina bibiyan labaransu yau me suka yi yau me aka yi yau me suka ce yau me ya faru ba ruwansa da wannan wala ilal ila almuttasilina bihi haka kuma in bai je gunsu ba to kada ya riƙa bibiyan fadawansu ministocinsu makusantansu masu ba su shawarwari da sauransu to nan ma sai zamanto a'a bai je bane da kansa amma abin da yake kwaɗayi a wajensu yana da gun isar da shi kuma za a isar musu kuma zai iya samun wani abu wala ya ta'assaf ala ma futuhu bi sababi mufaraqati haka kuma kada ya rika bakin ciki in wani alheri ya sa bai zo gare shi ba saboda rashin zuwan sa wajen la'alla a zuwa ce za a raba wasu kudade wasu taimako ga al'umma a ce a ba wannan na malamai ne kuma a ce amma banda ne saboda shi ba a ganinsa a nan a'a shi baya zuwa da makamantan wannan to kada ya damu dan ba a bashi ba kama qala ba'dhum inna ma baini wa bainal muluk yawmun wahid yace wanda daga cikin magabata yace tsakanina da masu mulki kwana ɗaya ne imma yawmun madha fala yajiduna ladhata yace imma wani rana ne da ya wuce wanda ba lalle ne su ji daɗin wannan ranar ba ya riga ya wuce wa ana wa iyawun fi gadin ala wajen kuma maganan gobe da ni da su duka muna tsorace ne za mu kai goben ko ba za mu kai ba wa inna ma huwa yau ma asa an ya kuna fil yau ya ce alaƙanmu da su yau ne kuma ba san me yau din za ta haifar ba ma'ana kenan dai yana so ya maka wa'azin cewa da kai talaka da shi mai hali din rayuwarku tana kai komo ne a cikin kwanaki uku irin kwanakin da imamul hassan basri yake cewa a duniya talata ta ayya ci duniya gaba ɗaya kwana uku da jiya da gobe da yau ke jiya ta wuce fala ta asaf alaiha karka damu da ita ta wuce in ka shagaltu da abin da ya wuce zai hana ka yin na gaba wa gadan lam ta'ti ba kuma goben ta zo ba karka shagaltu da me zan yi gobe fal yawm laka yace to yau din shine naka to karka bari yau din ya lalace maka duk yanda za a yi yau din ta amfane ka wasu malamai suka ce a yau din ma salasatu ajza ne yau din ma kashi uku ne akwai ɗazu akwai sai an jima akwai yanzu to ɗazu ta wuce da safe abinda baka yi ba da safe yanzu an kawo wannan lokacin sai dai na dama kuma bayan isha zuwa bacci bai zo ba tukuna to yanzu da kake ciki ɗan yanzu shi ma to yi maza ka more shi kenan dai ana so a gaya maka cewa duk lokacin da ka ganka da lai da rai da lafiya to shi ne na ka yi maza ka amfani shi da zaran ka yi ta taswif mana sai gobe to lallai zai yi goban ta zo ba rai ta ba haushe ina amfanin baɗi ba rai zai yi kuma ta zo ba lafiya baka samu damar moratta ba saboda aka dai yake cewa da shi da masu mulki duka rana ɗaya ne kuma ranar kowa kansa yake yi wa shi ya ji da nauyin da yake kansa na shugabanci da ɗawainiyar al'umma ni ma in ji da nauyin da yake kaina na alaƙata da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuma shine zaman lafiya wannan shine hali na uku da malam ya kawo mana cewa wanda ya kaura cewa majalisin masu mulki ko masu wadata ya yi hakan ne kuma don tsantsenin abin da ke hannunsu wannan bai hana kuma don abin ya biyo shi ya ƙi karɓa ya ƙi kulawa ya ƙi yadda a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa in duniyan nan ta zo maka min gairi matsala ba tare da roƙo ba to fasta'in billah ka nemi yaddar Allah ka karba ka yi amfani da shi amma in bara za ka yi ka roƙa to wannan zubar da mutunci ne ko a baka ko a hana ka domin wani sai ka gama karanta masa damuwoyinka ya kuma fahimce su lallai hakan suke sai kuma ya soma baka uzuri ka san duniyan nan yanzu kana ganin mutum ne baka san halin da yake ciki to da kaji an soma karanta maka wannan to cewa an yi biyu babu mutunci ya zuba kuma bukata ba za ta samu ba haka za ka taso ba ƙwarin gwiwa wani sai ka fita ma la'allai ɗan yi nadama ce a kira ka yi ɗan san ma wani abu da bai wuce transport ba kadda ya ka ji zafin zuwa to kaga wannan duka damuwa ne to saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa lallai kana iya yinka wajen kare mutuncinka to bayan malam ya gama wa'annan halaye guda uku wanda mun faɗe su a farko kuma yanzu za mu maimaita su a takaice shine ɗaukan jiki zuwa gun masu hali ko masu mulki wannan abu ne abin zargi a gare ka sai inda wata maslaha da muka karanta ta a baya ta hanyar yi musu nasiha ko kuma amrun bil ma'ruf ko nahyu anil munkar ko na makamancin wannan ko su su zo maka to za ka iya girmama su saboda matsayin su na wanda suka zo mutunta addini da ilimi kuma inda hali rashin yi musu wannan girmamawan ma shi ya fi saboda me saboda sun zo wurin abin da ya fi nasu domin ilimi ya fi mulki ya fi daraja to saboda haka shine hali na biyu hali na uku kuma ya zamanto ka janye ba ka gunsu ba sa gunka ba ka bibiyar su ba sa bibiyar ka sannan kuma ka yi haka ne don gudun fitina ba kuma kana nadamar wani abu da za ka rasa daga su ba ka yadda cewa duk abin da ya same ka famin indillah in khairan fatashkurullah wa in sharran fatasbir ala zali in alheri ne ka gode wa Allah in kuma sharri ne a zahirinsa kai haƙurin ɗaukansa duk da cewa Allah baya yin sharri mahab malamai suka ce Allah bai yin zallan sharri duk abin da ya maka mara kyau in ka dubi bayansa to akwai alkhairi a ciki gidan ka ya kone ka yi haƙuri ka karanta ma ajini fi musibati wa khulufni khairan minha to Allah yana iya baka wani gidan da yafi wannan in ɗanka ne ya rasu Allah yana iya haifa maka haifo maka da wani da yafi wannan in ka ne ya karye Allah yana iya maka canji ka yi wata business ɗin daban la'alla wanda kake yin shine Allah ya ɗora wa annoba an ka kama wani daban kuma la'alla fatahi ya zo ta wannan wajen almuhim dai la ta yi asumin rahila kar ka taɓa fidda tsammani daga rahamar Allah da tausayin Ubangiji subhanahu wata'ala in ya jarraba ka ta nan to zai iya yiwuwa ya baka ta wani wajen daban wannan ya fito ƙarara a hadisin Umu salama da mijinta abu salama ya rasu tana ta kuka tana damuwa aka ce ki ce Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan min ki faɗi wannan sai ta ce faman khairun min abi salam ita a ganin ta waye fi mijinta da ya rasu alheri amma dai ta yi imani tunda koyarwar manzo ne sallallahu alaihi wasallama sai ta danna wannan zafin rashin mijinta kuma yadda ta karbi Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha ta kama yi kawai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko in ta gama ta kaba zai aure ta fa huwa khairun min abi salama ba wanda zai musa wannan Nabi ya fi abu salama to kaga wannan karfin imani in kai to zai iya baka canji daga cikin sahabbai akwai wanda ya zo wata rana yake gaya wa kawai sai gashi a fadar manzo a firgice ya rasulullah kafirai sun shigo ƙauyenmu sun ɗauke min ɗa sun mai da shi bawa sun gudu da shi ba ni da wani yaro da mai mun hidima sai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah zai baka mafita ba musu ba jihad ya san kawai as-sadiqul masduq ne ga masa haka zancen yake yau da bala'i zai duroma ka gigice in ce maka je ka rike la haula wala quwwata sai kawai kai tsaki ka tafi saboda ka raina la haula wala quwwa kana ganin wani abu ne common kowa na yin sa an ga maka kai kana ga ci bayani galibi abin da yake jefa mu a bala'i kenan a gaya maka darasin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka raina shi ka rika ganin yaushe wannan zai amfani taban dabi'a ce ta mutum ya san abu ya raina shi bai san ni'ima ba ce babba a tare da shi so da yawa wani yana maka ganin ina ma shine a wata ni'ima da kake da ita kai kuma kana ganin ba komai bane hatta lafiyar nan da muke da ita ba ma gane ni'ima ce sai ka je asibiti ka ga wani masu hikima suka ce as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha yace lafiya hular sarauta ce amma a kawunan masu lafiyar suka sai Allah ya ɗora musu ita suna tafiya cikin mulkin Allah subhanahu ta'ala na lafiya amma la yaraha illa al-marda ba mai ganin ta sai mara lafiya shi yake gano wannan hular shi yake gano ni'imar da kake ciki shi yake gano daɗin da kake ciki to so da yawa idan abu ya taso aka gaya wa mutum wani abu da ya saba da shi sai rika ganin anya wannan abun zai zai tasiri kuwa har cikin sabai annabi ya gaya ma wani sahabi ya karanta kul huwallahu ahad sai yana ganin kamar wannan sura yar gajeruwa wani abu zai samu sai annabi ya ce masa iqra'aha wallahi innaha la ta'dilu thuluth alquran je karanta ta wallahi tana daidai da kaso ɗayan ukun alqur'ani babbar sura ce karka yi wasa da ita to haka an fishi ya taso maka kana cikin fishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yawaita fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai sauka to haka wannan sahabi ana gaya masa ya tafiyar riki la haula wala quwwata illa billah wata rana kawai yana zaune a gidansa sai ga ɗansa yana buga kofa ya tinkaro ƙauyensu da raƙuma ɗari wa'annan da suka kama shi suka mai da shi bawa ya sun kuyar da kai yana musu bautar su ya sulale cikin dare sun kada sun tura shi kiwo ya kaɗo dabbobin ya gudo da su to dalilin saukar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to saboda haka duk abin da ka rasa ka yadda Allah subhanahu wata'ala zai iya sauya maka bi khairin min mala yace mas'ala ga wata matsala don matsala dama matsala ce larabci ne ba haushi yace matsala da ya fahimci daura sinin din da yi wa hamza fatahan zai bashi wahala sai gwama su yace matsala yace idza ba'atha ilaika sultanun malan litufarriqahu 'ala al-fuqara wa kana lahu malikun mu'ayyan lam ya hilla akhdhuhu yace to duk da ka janye ka kame kanka to sai shugaba ya aiko maka da wasu kuɗaɗe kuma kai kasan na zalunci ne aka ce ga kuɗin nan ka raba wa talakawa da aka aiko maka sai ce wa kana laku lahu malikun muayyan kai ka san kudin na wane ne shugaba ya kwaci bayan kwanaki sai aka aiko maka karkaraba kai a matsayinka na malam kai ne kake tare da almajirai to gashi a rabawa almajirai malai ce lam ya hilla bi halatta ka karba ba wa in lam yakul lahu in kuma ba mai shi baka tabbatar kudin na wani bane kana hukmuhu an yatasaddaqa bihi kama sabaqa bayanu yace an aiko maka to kai karkaci wani abu a ciki kai kokarin rabar da shi kai takhallusi da shi wa yatawalla tafriqatuhu 'ala al kuma ka dau nauyin raba shi a mabukata to Allah wannan yana daga cikin sifa da girma da malam Sheikh Abubakar Gumi yake da shi wanda da wuya a kawo masa kyauta ya sa a gaba ya cinye balma shi saboda tsabar tsantseninsa baya ma yadda ya gansu akwai kwamitin raba su kuma bai zuwa ya bincika kun raba ko ba ku raba ba shi dai ya san ya bar musu su raba saboda bai bukatan shagaltuwa da su sheik muhammadu aminu shankiti ne a duwa'ul bayan kana karanta tarihinsa sarki ne na mamlaka na saudiya gaba ɗaya na wancan lokacin ya nemo shi ya kawo shi madina ya zauna don yada addini da taimakon maluma ya wayar da su kai a fagen ilmi duk da cewa shi wakilin sarki ne kuma sarki yana ji da shi amma bai damu da abin hannun sarkin ba bal har ya koma ga Allah sheikh muhammadu aminu shankiti bai san wanne ne riyal biyar wanne ne riyal goma da za ka ba shi kudi shi bai iya kashe su ba ma bai san su ba ma saboda haka in ya ga riyal goma ba zai iya gane kimar wannan babban kudi ne ko nan karami ba da dubu daya da dari daya shi duk daya ne a gunsa don sai bai san su ba amma yanzu a ce kai sarki ne ya ɗebo ka ya kawo ka gari a motar da za ka ga kana hawa daban ne Allah ya samu dace so da haka harkar tsantseni a rayuwa da kuma tinkarar lahira abu ne mai wahalan gaske ba kowa ne yake iya sifantuwa da wannan ba sannan kuma wasu amfanuwa da hakan ba fawai haram ne zalla ba a akwai wanda zai iya zama haram wanda zai iya zama maka mubah ma'ana halal ne ka yi amfani da shi so karka ga wani malami cikin jin daɗi kuma ka cewa ne komai ka ga yana sa ka ɗauka haram ne a kowa da irin ƙarfin tsantseninsa da gudun duniyansa wa min al'ulama manimtana'a min akhzihi kai akwai maluman ma da sarki aiko musu da kuɗi mayar masa suke yi wa idza kana akthara amwalihim alharam harumat mu'amalatuhum yace in mafi yawa duk yadda shugaba yake da ita ta haram ce to haramun ne ka mu'amalance shi domin kai ma ka taimaka wajen yada haram wa ma banathu alzalamatu min alqanatir min alqanatir wal masajid was abubuwan da azzalumai shugabanni za su gina da ya shafi gadoji ne ko masallatai ko wasu wuraren shan ruwa kamar rijiyoyi burtsatse da sauransu ke yambagi an yan zurafi ya ce a matsayinka na almajiri ka lura ka yi bincike fa'in kanar tilkal a ayyanun lati buniyat biha limalikin mu'ayyan wa'annan abubuwan da aka giggina inda kudin wani ne da kasan na wane ne aka kwace aka yi wayannan ayyuka da shi to lam yajuzi al'uburu alayha, wannan gadojin karka ma hau wannan masallatan karka shiga wannan rijiyoyin karka yi amfani da su illa lidarura sai in ka shiga matsanancin hali wa in lam ya'rif malikuha in ko baka san me shi ba a kudi ne da kana musu zaton zalunci aka tara su to jazal uburu alaiha wal wara'u imtina' wallahu a'lam yace ba laifi dan kai amfani da su a matsayinka na wanda bai san hakikanin yadda suke ba kuma in ka iya rabuwa da su zuwa ga wanda ka gamsu da su to babu laifi wannan duka a babin tsantseni da babin tsananin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan dan baka sanin ba wannan bai baka daman bincike da kwakwa wajen ka gano yaya aka yi aka samu wannan kudi yaya aka yi aka tara su yaya aka yi aka yi kaza wannan ba a dora maka wannan bincike ba wallahu a'lam wannan shine karshen karatunmu na yau a wannan babi kuma majalisinmu na 49 in Allah subhanahu wataala ya kaddare mu zuwa shine kitabu adabi suhbati wal ukhuwa wa mu'asharatul khalq wana ladubban zamantakewa to wanda daga shine muka ce insha Allah ta'ala wanda suke da nauyin harkar group namu za su yi kokari su ga cewa kowane darasi aka yi suna kokarin saka shi don mutane da yawa suna bincike da tambaya yana daga cikin manufar bude group din a rika sa darasi ko kuma a'a kawai sanarwa ne dangane da yadda darasin zai rika tafiya to na musu alkawarin cewa insha Allah akwai yiwuwar sa darasin kuma lallai hakan yana daga cikin cikon amfanin shi gurukun so insha Allah ta'ala za a soma daga wannan babi domin shi ne kan gaba da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko ya hana mu kasala ya kuma ba mu juriya cikin abubuwan da muke fuskanta na rayuwa kasancewar kwana uku nan gaba za a yi bikin kirsimeti kuma da yawa wasu sun yi ta tambaya dangane da mu'amalantar kafirai a irin wannan harkoki so kuma malamai sun sha bayanai da yawa wanda ba amfanin duk shekara an abu ya taso irin wannan a yi ta bincike ko kuma fatawoyi da yawa a kai almuhim musani cewa waɗanda ba musulmai ba a cikin bukukuwansu kaf babu wanda aka yadda ka yi musharaka a ciki ana ka ce na je taya su wannan abokina ne a'a makwabcina ne a'a mun saba a kasuwa yau bikinsu ya zo na kirsimeti barin je mu yi tare a musulunci ya hana wannan bai ba da wannan kofa ba saboda haka ka kiyaye wannan sannan har ila yau bai ba da kofa in ba wani dalili haka kawai ka ɗau waya ka buga masa kana taya shi murnar wannan bikin ba kamar yadda wasu sukan yi ce ai mu ma in namu ya zo suna mana a'a to dan suna maka kai sai ka kiyaye naka addinin ba ba ba laifi bane in shi ya bugo maka dan wata munasaba ko wani abu na daban to ka iya masa wasu dabarun gaisuwa dai a irin wannan dalilin amma dai ba kai bane ka soma ko kuma ka dauniyar yin hakan wai dan ka daɗaɗa masa sannan zai iya maka kyauta to kyautar da zai maka malamai sun kasa ta kashi biyu ko sun kasa masu maka kyautar ma kala biyu na farko dai ita kanta kyautar takan iya zama abu ne da aka yanka shi kamar dabba ne aka yanka don munasabar idul masih wanda shi kansa ranar da ake ran 25 wanda shi kansa babu tabbas cewa a ranar ne aka haifi annabi isa alaihissalam to kaga hasashe ne kenan kuma an fara wannan bukukuwan bayan eh, gama zamanin annabi isa da wasu shekaru masu yawa kamar yadda dai muma a musulunce an samu irin wannan to saboda haka idan ya zamanto yanka ne mun sani cewa allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah to nusuk shine yanka to ba a yanka ma wani abu da wata manufa in ba Allah subhanahu wataala kinan an yi yanka dan almasih ko dan wani mutum na daban to lallai wannan yankan yana iya zama damuwa saboda haka kana iya ƙin cin yankan da aka yi dan wannan munasaba to amma in ya zamanto eh, kyauta ne da ya shafi kayan marmari abinci Eh, biskit ne minerals ne lemu ne ayaba ne da makamantan wannan to dan ya baka ba laifi in ka karba wasu malaman suka ce ko da naman ne in dai sayo shi a kasuwa ba yanka shi suka yi kamar rago ko saniya ba shi ma wannan ba laifi in ka karba ka ci kuma suka kasa mutane kashi biyu nan ma suka ce karba ka cin to su masu bakan ya zamanto akwai wata alaka tsakaninka da su wacce za ka iya ɗan raɓewa da ita ta hanyar karɓan ma ko ya zamanto abokan hulɗa ne a kasuwa a ofis a gida makwabta ne ko na makamancin wannan wasu suka ce amma haka kawai ka ga mutum a titi ya zo ya maka to shi ma nan ka ga dama kana iya haƙuri da shi don wani abu ne da layus min wa layuni kuma musharaka ne da zai nuna farin cikinka da gamsuwarka da abin da suke yi kuma lallai addini lallai bukukuwan idi na addini yana daga cikin manya-manyan abubuwa da kowane mai addini yana ji da ranar idinsa ashe kuwa in har za ka iya ba da gudunmawarka wajen ɗaukaka wani abu da wani yake ji da shi a addininsa to lallai ana jiya maka tsoron ka zama irinsa ko da bai zama kafirci ba malamai suka ce zai iya zama haramu wanda kuma musulmi bai kamata ya aikata haramun yana sane ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace iya abin da za mu iya tattaunawa kenan a yau abin da muka faɗa mai kyau Allah ka sa shi fi mizanin hasanatina wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin